wanda ya daidai da ashirin da biyu ga watan julai shekara ta dubu biyu muna karatun littafin asarimul battar fi tasaddi lissaharatul ashrar na shekul allama wahidu abdulsalami bali allah maɗaukakin sarki ya saka mishi da alkhairi muna karkashin faslin da malam yake mana bayanai dangane da al'adillatu ala wujudi sihiri dalilan da ke tabbatar da cewa sihiri akwai shi a duniyan nan malamin ya kawo mana dalilai daga cikin alkur'ani mai girma ya kawo fassarorin da manyan malamai kamar su ibnu jarir ibn tabari su al-imam ibnu kasirin da sauran malamai kamar su al-allamatul qasimi abin da suka fassara waɗannan ayoyi tabbas cewa babu shakka dangane da cewa akwai ainihin wato sihiri to duk sanda matsala ta faru a ƙasar ka kai ɗan Najeriya in aka samu wani ya miƙe ya ce ƙarya ne babu sihiri ya ɗauko wasu ayoyi yana ta'awilin su ba wai kawai kai ka kalli wannan malami ba ka haɗa wannan malantar malamin da waɗannan hamshakan malamai a ce al'imamu Ibn jarir ne tabari shaihun malaman tafsiri baki ɗaya shine malamin tafsiri wanda ya fassara alkur'ani ta hanyar ainihin fassara Qur'ani da Qur'ani ta hanyar Qur'ani da hadisi ta hanyar Qur'ani da fassarorin manya-manyan malamai cikin sahabbai da tabi'ai da atba'u tabi'i ne yana kawowa da isnadai ingantattu da makamantansu sannan al-Imam al-Allamatu Ibn Kathir ad-Dimashqi wanda babban malami ne a aqida da tafsiri da hadisi da fiqh da tarihi yazo ya rubuta tafsirin shi sa'annan al al Qasimi wanda wannan malami ya kwatankwacin shekarar shi tamanin da shida ko da bakwai da rasuwa ya zo ya ainihin rubuta tafsiri waɗannan malamai aka ɗibo maka fassararsu to sai ka samu yanzu wani dan wata ƙungiya ko wata ɗariƙa ko wata mazhaba ta ce shine malami shine shugaban malamai shine sarkin malamai shine shugaban kwamiti ya ce ƙarya ne babu aljani ya ce ƙarya ne babu asiri ya ce karya ne aljani zai shiga jikin mutum karya ne sihiri baya ci sai ka fara auna karka ce wai malamai sun yi saɓani wannan muguwar kalma ce kuke yawa kuke faɗi kama a zariyar nan wai sai a ce wai malaman zariya wai suna saɓani a ina ne malamai biyu a zariya suke saɓani tsakani da Allah ka miƙe ka nuna mana malamai kwa biyu da suke saɓani a zariya amma kai matsalar shine duk wanda kaga yayi nadi ya ajaje mu shikenan malami ne ku je ku karanta ilimin usulul fiqh ka je ka karanta ahkamul mujtahidin duk littafin usulul fiqh dauki ka je can karshe karshen shi ka karanta za ga ahkamul mujtahidina kaga kafin a ce wa mutum malam wani irin karatu zai yi amma mu yanzu wanda ya fi kowa jahilci a garin kun haɗu da shi baka ce malam ba sai ya tashin hankali don haka kowa malam ne sunan wata riga kowa malam sai an ce mishi malam hankalin shi zai kwanta dubi sahabbai wani sahabi kaga an ruwaito hadisi an ce daga malam abdullahi dan umar in kai malami ne sai an ce a faɗi sunanka me zai rage daraja ka karanta isnadi ina ka taɓa jin an ce haddasa al imamu malik saboda gaskiya ba ta bukatar ado imamu malik ko ka ko ka so imamu ne dan haka babu bukatar sai an ce imamu malik duk almajiran shi in suka zo isma'il abu nu'aym abdullahi wa duk wanda ya zo sai ce na malikun mun gane wannan imamu malik da kanshi ka je ka karanta littafin ma'arifatu ulumil hadith ta al hakim abu abdullahi an-naisaburi ce duk malamin da ba zai iya ware ingantattu da waɗanda ba su inganta ba daga cikin hadisan annabi sallallahu alaihi wa sallama sannan in ka dawo ɓangaren ma'arifatun nasikh wal mansukh a ƙur'ani bai iya gane wannan aya ta shafe wannan aya wannan hadisi ya shafe wannan hadisi ganewa a ilmance ba fa irin ganewar da mu ake a kasan nan ba a ƙasan nan da an karanto hadisi annabi ya ce man massa zakarahu falyatawabba wanda duk ya taba azzakarin shi alwala wannan hadisi sahihi ne al imamu Ahmad Abu Dawud da na Nasa'i Ibn Majah da Ibnu Hibban sun ruwaito shi sa'an nan ga kuma wani hadisin shi ma har wa yau al-Imam Ahmad Abu Dawud da Tirmidhi Ibn Majah Ibn Hibban dukkan sun ruwaito shi shi ma sahihi ne annabi ya ce wanda ya taba azzakarin shi ai gaba shi ya taba wato ba sai ya sake alwala ba da ka karanta malaman Najeriya sai su ce maka wancan na farko ya shafa wannan na biyu to in ka tambaya yaya aka ya shafe sai ya ce wannan ya ce za a sake alwala wannan kuma ya ce ba za a sake ba kaga wancan da muke kai shi ya kashe wancan da ba mu kai. kawai wai wannan shine kanikancin su ne sufanin da ya biya gane cewa da haka ake aiki to imamu malik ya ce duk wanda bai sanya ake a gane annasikh wal mansukh wannan hadisi shi ya shafa wannan wannan aya ita ta shafa wannan wannan hukunci shi ya shafa wannan saboda kaza saboda kaza saboda kaza imam malik ya ce bai halatta a kira shi malami ba shi yasa kowa a kira shi da sunan shi mana kowa a kira shi da sunan shi in ka gan shi ya Ahmad ya Muhammad manzon Allah kadai a duniyar nan shine Allah bai yarda ka haɗu da shi ka ce ya Muhammad ba in ka ce kai rashin kunya amma duk wanda ka ce ya wani sai dai mahaifinka wannan ladabi na shari'a amma ya wani ba kai laifi ba gashi dai cikin isnadi sai ka ji sun ce haddasana Abdullahi qala haddasana Maliku an Nafi'in an abdullahi ibn umar baka taba jin an ce a sheikh abdullahi ibn umar ba ka taba ji tsakaninka da Allah ko a ce daga alhaji jabiru ko daga alhaja hajiya ka taba jin wannan amma jabiru dan abdullahi shi ya ruwaito mana aikin haji aisha ita ta ruwaito mana abdullahi dan umar shi ya ruwaito mana ibnu abbas duk waɗannan taron dangin su su suka ruwaito aikin haji amma cikin zuwa kaji an ce alhaji jabiru ko alhaji aisha ba ruwan su da wannan matsalar su su abin da suke so Allah ya yarda da su duk duniyar nan bata yarda da su ban Allah ya yarda da su bukatar su ta biya kuma sai Allah ya biya musu bukatar su laqad radiyallahu anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta ash-shajarati fa'alima ma fi qulubihim fa as-sakinata alaihim wa asabahum fathan qariba Allah ya ce ya yarda da waɗannan muminai da suke maka mubaya'a a gindin wannan bishiya Allah ya san abin da ke cikin zuciyarsu kuma ya saukar da natsuwa a cikin zuciyar sa'an nan Allah ya musu sakamako da wani buɗi ba da daɗewa ba duk inda ka duba sai kaga Allah ya yarda da su saboda su ba so suke mutane su yarda da su ba saboda al-Imam Abu Dawud da Abdullahi ibn Mubarak sun ruwaito sahihin hadisi Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa yake cewa wanda duk ya nemi mutane su yarda da shi a halin ainihin ya fusata da Allah Allah zai tunkuɗa shi ga mutanen ka yi ka gyara nan ka yi nan dan ka yi dabara nan ai za a yi wa'azin haɗin kan musulmi Allah ya haɗa kan musulmi amma wallahi ba wani da ya isa wa'azin haɗin kan musulmi yana wa'azin haɗin kan musulmi sai ka ji yana sukan wasu kuma waɗancan da ya soka su waye arna ne musulmi ne su za a haɗin kan da su da an soke su in za ka gaya mutane gaskiya ka gaya mutane gaskiya kawai mutane wanda zai bi gaskiya ya bi wanda ba zai bi gaskiya ba ya batta ya kamata mutane su gane wannan billahi allazi la ilaha illa huwa babu wata hanya da za ta bi ta gyara al'umma baki ɗaya sai hanyar da ta gyara waɗancan ta farko ce ta gyara ta farko jiya mun ji hadisin manzon Allah taraktukum ala eh, taraktu fikum ma in tamassaktum bihi ma lan tadillu haka annabi yace na bar muku abubuwa biyu in kun rike su ba za ku bata ba littafin Allah da sunnar manzon Allah hadisi ne al-Imam al-Hakim ya rawaito shi sahihin hadisi wannan ya kamata jama'a su gane wannan amma a ƙashin gaskiya saboda Allah irin matsalar da take faruwa kawai ka ji wani wanda bai kai a ce zunubi ne na jahilai ba zunubin jahilai bai kai matsayin zunubin jahilai ba sai Ibn kafirin sai ya fassara sai ka ji ya ce amma shi bai yadda da fassara ba man anta waye kai tukuna alamar tambayar da ya kamata a aje a goshinka kenan ka ce wai ni man anta tun daga sanda iblis ya ce ana tun daga ran nan ya lalace da ya ce ana khairun minhu tun daga ran da ya ce wa Allah ya ce ni na fi Adamu alheri ni min narin wa khalaqtahu min tini ni da wuta kai ni shi kai shi da tabo dan me zaka fifita tabo akan wuta tun daga ran nan ya zama sharrun wa asharra minhu amma ibnu kafirin ya fassara al-imam ibnu jarir na tabari al-imam qasimi manyan malamai sai kaji mutum ya ce amma shi bai yadda ba wanda a kwararansu a anguwarsu a layin da gidan shi yake almajirai masu ko ɗan kanzo ba su yarda shi malami ba ne balle a ce an ɗaga shi a duniyar ilimi ibnu kasirin kana so ba ka so ka yarda malami ne ko ka yarda da shi akan wata matsala ko baka yarda da shi ba sai da ya zo da ya tashi zai maka tarihi sai ya ce albidayatu wan nihaya tarihi zai maka sai ya ce albidaya tun daga mai Allah ya fara halitta a duniyar nan daga nan ya fara maka tarihi baka taba jin tarihi irin wannan ba uwa uwarka ta haife ka a ce za a fara tun daga abin da Allah ya fara halitta tun daga nan albidayatu wan nihaya farko da karshe yayi wannan tarihi har ya zo zuwa zamanin da yake rayuwa sai mai da karshen littafin ya zan kamar jarida duk abin da ya faru a ranar sai ce a yau an samu wata matsala ta faru kaza kaza sai rubuta a yau limamin masallaci kaza ya rasu ladan kaza ya rasu a yau wani ya kaza duk abin haka ya rinka rubuta al imamu ibn kafirin al bidayatu wan nihaya mujalladi 8 juz'i 16 tarihi ne wannan yazo yayi littafi tafsirin al qur'ani al imamu ibnu kafirin kenan yazo kuma yayi jami'ul masanid duk wani musnad wani musnad wani ya tattara su baki ɗaya mujalladi 37 to wannan a takaice kaji ibnu kasirin dan Allah kai ka taba rubuta wata makala an rubuta a mujalla goku amma sai kaji mutum ya ce ni ban yadda ba shikenan wai bai yadda ba kuma sai jahilai su mishi tafifi mishi kabbara shikenan wai ya shika kasuwa wai shi yafi fi ibnu kasirin har al'amari ya kai jama'a a zariyan nan a zariyan nan a samu wai limami yana cewa limamin yan izala ne shi wai ya ce ibnu taymiya wai kafiri ne eh ibnu taymiya wai kafiri ne wai Ahmadu ibn hanbali kafiri ne a kan mimbarin masallacin juma'a wai wahid abdulsalam Bali mai wannan littafin kuna jin tun da muka fara karatu littafin ce maka yake Allah ya ce annabi ya ce aya kaza hadisi kaza malam wani ya ce sai ya ce duba littafi kaza amma wai wannan abin wai shine kafiri wai ibnu taymiya kafiri ne me yasa wai saboda ibnu taymiya yana magana da aljanu wai imamu ahmad kafiri ne me yasa saboda ahmad ibn hanbali yana ainihin magana da aljanu wai dalilin kafirtawa kenan da ka taba shi sai ce ai shehu usman anur al-albabi ya ce wanda ya ce yana magana da aljanu kafiri ne shikenan dalilin wane ne ya koya maka karatun nurul albabi larabci ka iya kai ka kai kullum muna tunasashe sheku suka ce man ja'ala ni baban wahida faqad qasa qiyasan fasida wanda bi ya tattara kofofi biyu ya mai da su daya yayi mummunan kiyasi Shehu Usman yana maganar bokaye da ‘yan duba da ‘yan bori akan haka yi wannan littafin nashi Nurul Albabi a masallacin nan muka karanta littafin Nurul Albabi yau shekara bakwai ko takwas da suka wuce muna nan da kasusuwa. To kamar mas'alar jiya ce waɗancan da suke cewa sihiri ƙarya ne sai suka ce saboda sihiru takhlil ai rufa ido ne kawai idon ake rufewa amma hakikanin al'amarin shi abin yana nan yadda yake. to shi kenan shi ma wannan da ya je ya karanta ai shehu usman ya ce wanda ya ce yana magana da aljani ya zama kafiri wai a ƙarƙashin wannan magana ta shehu usman ya ɗauki ahmad bin hanbal ya ce kafiri wanda duk duniyar ilimi imamu ahmad bin in aka zo kan shi sai a ce imamu ahli sunnati wal jama'a amma wai a masallacin izala aka kafirta imamu ahmad amma kuma suke yawo suke cewa wai mu muna zagin malaman fiqh shi imamu ahmad ba malamin fiqh bane kaddara mu muna zagin malaman fiqh su kuma limamin su ya kafirta imamu imamu ahmad ya kafirta malaman fiqh to yanzu wa ya fi munin aiki ke? balle wa ke da shaida kwaya ɗaya mun kafirta malamin fiqh ko mun zage shi matsala ce in aka zo da ita Allah ya ce annabi ya ce imam malik ya ce sai mu ce ta Allah za mu dauka ta manzo Allah imam malik Allah ya ji kai sai ya ce an zage imam malik saboda gidadanci amma ga shi ƙararar sarahatan an ce imamu ahmad bin hanbali kafiri ne amma kuma mutane sun yi shiru saboda mutane ba su san mutuncin sunna ba shi yasa in mun zo muna ba mai akan su sai ku ce muna taɓa limaman ku limaman ku su daina taɓa wa manzon Allah limaman da ya bari a baya billahi allazi la ilaha illa huwa duk wanda ke son ganin tashin hankalin ya taɓa waɗannan malaman ka gani saboda ba a san darajar imam imamu imamu ahmad ibn hanbali shi ya zo ya rubuta kitabul musnad musnad imam ahmad da ya rubuta sai ya kira babban dan shi abdullahi yace kai abdullahi kaga littafin nan ka haddace shi ka iya karatun shi nan gaba littafin nan zai zama jagora a duniyar manzon Allah a duniyar sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka aka wayi gari wannan littafi nashi a yau kusan da wahala kaga wani hadisi a Bukhari Muslim Abu Dauda Tirmidhi sa'i Ibn Maja wanda babu shi a cikin Musnad al-Imam Ahmad har dan da ya karatu sai yake ga akwai wasu hadisai da ya kamata uban ya zuba amma bai zuba ba sai shi ya tashi ya rinka zuba su malamai da suka zo ta hakiki irin su Sheikh Ahmad Shakir in sun zo sai su ce wannan hadisin da Abdullahi ya ƙara ai uban ya fitar da shi a wuri kaza ina ai manya in suka yi aiki malam da ya ka iya istidraki irin su imamu ahmad amma wai imamu ahmad bin hanbali wai kafiri ne kuma wannan magana an faɗe ta wai shikenan an yafe ta wuce shikenan an faɗi banza to wai waɗannan irin zindiƙan mu'tazilawan da ke da sunan ahlus sunna wai su ne za a ce wai a sassauta musu wai dan ai haɗin kan musulmi ai haɗin kan musulmi a ce imamu ahmad bin hanbali kafiri billahi allazi sai mutun ya tuba tukuna tuba tuba na haƙiƙa sannan za a fara magana a yi taron haɗin kai ma munafunci kawai ina irin musuluncin da za a ce ana zagin irin su imamu ahmad bin hanbali a ce wai kan musulmi zai haɗu ma'ana yanzu aka ce imamu ahmad kafiri ne duk hadisin da ya zo cikin musnad da imam ahmad bai halatta ka karba ba kenan dan ka'idar malaman hadisi ba ma kafiri ba naka ce mutum fasiki ne ba a karban hadisin shi hadisan shi duk gaba ɗaya sai su zama munkar balle a ce kafiri ma'ana hadisan shi duk baki ɗaya sun zama muhtaliqa mawdu'a sun zama kagaggu ƙarya kenan ba a karɓar su don ba a karɓar riwaya min kafirin in kafiri ya ba da labari ba a karɓe sai dai ya gani ko ya ji yana kafiri yanzu ya musulunta in ya ba da labarin abin da ya gani yana kafiri za a iya karɓa tun da ya musulunta a yanzu ga hadisan cikin bukhari karanta babin kira'a sahabin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam az-zubair ibn mut'im ya ji annabi yana karatun wal mursalati a cikin sallar magariba yana kafiri da ya musulunta ya bada labari aka karba gashi nan kowa na aiki da hadisi yana cikin bukhari babin kira'a mujalladin farko juz'i na farko to amma a ce ya bada labarin yana kafiri saboda haka ya kamata mu rinka mu san suwaye malamai tukuna amma mas'alar da ta faru ɗaliban ilimi sun ki komawa su koyi menene hakikalin ilimin balle ya iya tantance shin suwaye malamai ne suwaye kuma ba malamai ba amma ba haka ba irin waɗannan gwarazan malamai irin su ibnu kafirin irin su ne ake hujja da su a duniyar ilimi amma sai ka ga wai wani ɗan tsako a cikin jahilai wai sai ka ji wai ya ce wai ibnu kafirin wai yayi kuskure wai ibnu taymiya yayi kuskure ya kamata mutane su san malamai aka ce ainihin luhumul ulama'i masmuma naman malamai guba ce da shi billahi da zin kace zaka tasa su gaba kana nan sai Allah ya fatattaka ka ai ga irin su na mun gani da kuma duk su irin waɗannan kananan takadiran yanzu suna ina kana jin labarin su fala tasma'u lahum hamsa ba jin ko motsin sawun su tun nan da wuri Allah ya fata-fata da su dan kana neman girma sai ka dubi wani abu wanda al'umma musulunci suka hada kai sai ka ce ƙarya ne dan wai kai ma wai khalif tu'raf wai saba wa wanda aka sani dan kai ma a san ka dan in aka ce yau ga wani dan damban duniya da duk duniya aka san shi kai kuma yau ka taso kana dan boxing ɗinka a anguwarku kana dukan katanga gidanku kana koma da ba kana faduwa misali in kana so a san ka sai a ce ya tarbi wanda yake da kambi na duniya gaba daya to ko da wancan babban buge ka yayi in aka tashi sai a ce wane ne wannan sai a ce ai wani ne to daga haka ba a san shi kenan duk wanda ba a sani ba in yana so ainihin a san shi duba ka gani waɗannan yan ɗariƙa da suka zo tuna suka rasa ya za a san sai su fara faɗa da malam Bakar Gumi duk duniyar ilimi an san malam Bakar Gumi to su kuma waye san su to shikenan sai ya faɗi magana sai su raddi sai aka fara waye wannan har yake wannan babban malamin raddi to daga haka an gane ba su kai shi ba amma dai an san su to shine khalis tu'raf da an san wani kai kuma an ba a san ka ba to sai kai kokarin fada da wanda aka sani wai kai ma a san ka amma ba haka ba yaushe za a ce jama'a ana kafirta irin waɗannan sai ibnu kafirin su abin kuma mutumin nan ko pamphlet bai rubuta ba ko yar risala ya karama bai rubuta larabci wannan bai iya ba bismillahir rahmanir rahim da zaka ce maka lirabi ba zai iya ba a'udhu billahi minash shaitanir rajim ba zai iya ba amma wai duk kalmar da ta zo a cikin alqur'ani wadda ta ce ash shaytan wai ba shaytan na aljani take nufi ba wai na mutane take nufi to shi kenan wai babu shaidanin aljani kenan babu wai shaidanin aljani kuma wai musulmi wasu je suna bin shi sallah kuma gobe su hawa aziz ce ka abuwa na sallah kuma ga wani zindikin suna bi sallah cikakken arne suna bi sallah allazi yunkiru ma huwa ma'lumun min ad-din bi darura wanda ya inkarin abin da yake tabbatacce a musulunci Allah madaukakin sarki ya shirye da mu shine malam ya kawo mana dalilan ainihin wato sunna kuma ya kawo mana sharhohi da manya-manyan malamai suka yi anan ma shine ya zo kuma yana ɗauko mana zantukan manyan malaman fiqhu aqida hadisi tafsiri ya kawo magana al-imamu abu abu sulaiman al-khattabi sa'annan ya ketara ya kawo al-imamu al-qurtubi sannan kuma sai ya kawo al-imamu al-maziri to bayan da ya kawo magana al-imamu al-maziri mun gama karanta sai lokaci ya ƙure a jiya a yau malam ya ce الرابع نهدو qala an-nawawi rahimahullahu ta'ala al-imam an-nawawi Allah madaukakin sarki ya ji kanshi al-imam an-nawawi ya rayu yau kwatan kwatin shekarun shi ɗari takwas da rasuwa Allah ya gafarta mishi ya bar duniya a lokacin shekul islam ibn taymiya yana da shekara goma sha bakwai a duniya sa'ad da shi nawawi ya rasu al-imam an-nawawi shine ya zo ya littafi sharhin sahihu muslim wanda sharhin shi shine ya zama madogara game da fassarar sahihu muslim a duniyar musulunci a yanzu wanda har sharhin shi sai da ya shata sauran sharhuka galibi in ana karanta sahihu muslim sharhin nawawi ake dogara da shi fiye da sharhin alqadi iyal fiye da duk wani wanda ya sharhin sahihu muslim al-imam an-nawawi yazo ya rubuta littafi ainihin na fiqh juz'i 16 ar-rawda akan fiqh yazo ya fara sharhin bukhari yace ba dan mai karatu kada ya gaji ba ta sai na yi mujalladi 100 amma kai yake tausaya kai zaka karatu haka gaji amma shi ba matsala akwai abin da za a ce akwai jawabi magana kuma ta ilimi yake imamun nawawi in kana karantawa shine littafin al sannan duk da ya gama ya ga wannan din na manyan malamai ne sai ya ce arba'una hadith ɗan islamiya kuma nawawi bai manta da ku ba mun fahimci wannan ko al nawa nawawi kenan babban malami ne salihi bawan Allah shekara arba'in da biyar kaɗai a duniya amma dubi irin aikin da ya ya ce ya shekara biyu bai kwanta da matashin kai akan gado ba bai kwanta ba bai kwanta ya kwanta haka bai kwanta ba aka ce shekara biyu ba kai bacci ba ya ce nakan dan taba ya kake ya ce a zaune yake shekara shi biyu a zaune in dare yana rubutu yana rubutu to in ka gaji fa yace sai dan sa kanshi kaɗan ya jingina akan gwiwa in ya bacci yan mintuna sai ne yake ci gaba da rubutu inna lillahi ibadan fatana Allah yana da bayi waɗanda suke da kaifin basira fallakud duniya wa khaful fitna suka yi wa duniya saki saboda suna tsoron rikici al-imam an-nawawi kenan Allah ya gafarta mishi ga abin da yace wa sahihu anna sihra lahu haqiqatun ingantacciyar magana da cewa sihiri yana da ne, tabbas tabbataccen abu ne yana afkuwa wa bihi qata al-jumhur wannan magana al-imam an-nawawi yace ita ce hukuncin da mafi yawancin malamai suka yanke wa alaihi ammatul ulama'i kuma akan haka dukkan malamai suke wa yadullu alaihi alkitabu was sunna kuma malamai da suka haɗu akan wannan magana saboda an samu alqur'ani da sunna sun yi nuni ga wannan magana sunnar ba kowace irin tarka-tarka ba a'a as-sahihatul mashhura sunna ingantacciya kuma shahararriya intaha bayanin nawawi ya kare sai ya ce naqalan an fatihil bari ya ciro wannan magana ne daga Fathul Bari wato al-Imam Ibn Hajarin ya ɗauko ta daga Nawawi shi kuma Wahid ya ɗauko ta daga gare a cikin mujalladi na goma kitabu tibbi kenan shafi na ɗari biyu da ashirin da biyu ka ji maganar da al-Imam Nawawi ya faɗi al-Khamis malami na biyar qala Ibn Qudamah rahimahullahu ta'ala al-Imam Ibn Qudamah Allah madaukakin sarki ya ji kanshi Ibn Qudama babban malami ne a cikin malaman fiqhu na hadisi malamin ibnu taymiya ne kuma almajirin sidi abdul qadir ne shi yasa ibnu taymiya jikan abdul qadir ne a wajen koyon karatu ma'ana ibnu ya yayi karatu a wurin almajirin sidi abdul qadir shine al-imamu ibnu kudama al-maqdisi yana da ainihin littafi al-bughni wannan littafi yadda ka ji sunan shi haka yake al-mughni mai wadatarwa ma'ana in har ka samu littafin al na ibnu kudama. in dai matsaloli ne na fiqh to ka sha ka more in Allah ya so shi yasa sai al-Imam zahabi a cikin siyaru alamin nubala ce malami ba zai taɓa zama hamshakin malami a cikin fiqh ba har sai ya karanta littafin al-Mughni na Ibn Qudama da kuma al-Muhalla ta al-Imam Ibn Hazm al-Zahiri ya faɗi wannan a ƙarƙashin tarihin Ibn Hazm ne to al-Imam Ibn Qudama al-Maqdisi ga abin da yace wasihiru lahu haqiqatun sihiri dai yana da haƙiƙanin shi wa minhu ma yaqtulu daga cikin sihiri akwai wanda ke kisa wa ma yumridu akwai wanda ke sa rashin lafiya wa ma ya'khudhu ar-rajula an imra'atihi akwai kuma wanda ke kame mutum daga matar shi fayamna'uhu wa ya hana shi ainihin ya sadu da ita wannan rabtu kenan a sihirta mutum a kulle shi ya kasa saduwa da matar shi ko zakarin ta zama mu'annana yar karama ko kuma ya zo gaba ɗaya zakarin ta kita shi ko kuma ya sadu da ita ya kasa inzali ya kasa fitar da mani duk wannan akwai nau'uka na sihiri daban-daban wa min huma yufarriqu bainal mar'i wa zawjihi daga cikin sihiri akwai wanda ake yi sai ainihin a raba mutum da matar shi duk waɗannan baki ɗaya da izinin Allah qala al-imam ibnu qudamah al-maqdisi yace wa qad ishtahara bainan nasi wujudu aqdi ar-rajuli an imra'atihi shahararren abu ne a tsakanin mutane labari ya shahara cewa ainihin an yi wa mutum sihiri ya kasa ainihin saduwa da matashi shi hina ya tazawwajuha yayin da ya aure ta fala ya kadiru ala itiyaniha sai ya kasa saduwa da ita wa idza hulla aqaduhu idan aka kwance wannan kulli da aka yi aka je aka lalata asirin ya kadiru alaiha ba'da ajizihi sai kuma kaga ya saduwa da ita bayan da ya kasa anha hatta fara mutawatiran har sai da ya zan labarai irin wannan sun zama birjik duk inda ka je don Allah wane gari ka taɓa shiga wace ƙabila kake ciki wane ƙauye ka zauna wace anguwa ka zauna ba ka ji labarin a ce an yi wa wance ko an yi wa wani sihiri ba labari ya zama birjik ko ina la yumkin juhuduhu ba zai yiwu ma a iya ainihin wato musun wannan labari ba ba zai yiwu kai musu ba anguwarku da kake ko ƙauyenku tafi ka je ka bincika Ka ji an ce ai an yi wa wani sihiri ai an yi kaza ai an yi kaza ai an yi kaza mutane sun gani a aikace sai ka zo kawai saboda kungiyanci sai ka ce wai ƙarya ne wannan duk abin da mutane suka gani a idon su sai ka ce ƙarya ne a yi ruwan sama ruwan sama ya ba mutum kashi sauran uwar shi ya rushe dan na uwar ta mutu kuma sai ka ce ƙarya ne ba a ruwan sama saboda kai ne malami bala ibnu qudama yace wa qad min akbari sahara kuma an ruwaito labarai na yan sihiri mala la yakadu yumkinu tawatu ala al yadda yake labarin nan ba zai iya yiwa a ce duk an haɗu akan ƙarya aka kirkira aka faɗa ba ko ina ka je ka ji labari akan sihiri ko ina ka je ka ji labari akan sihiri kuma sai a ce ƙarya ne aka kirkira aka faɗa ba zai yiwu ba intaha bayanin da aka ɗauko daga al-Imam Ibn Qudamah al-Maqdisi ya ƙare sai ce naqalan an Fatihil Majid an ciro wannan magana ne daga littafin fathil majid a shafi na ɗari uku da goma sha hudu eh? eh almughni ko almughni ta al-imam ibn qudama mujalladi na goma shafi na ɗari ɗaya da shida daga nan ne ya ciro wannan wa qala rahimahullahu ta'ala fil kafi har wa yau dai shi ibn qudama Allah ya ji kanshi ya faɗi a cikin littafin shi al-kafi alkafi littafi ne wanda shi ibnu qudamat al-maqdis ya rubuta shi akan mazhabi na hanabila kamar yadda yan shi'a suna da littafi alkafi na kulaini kamar yadda malikawa suna da littafi alkafi na al-imam ibnu abdul barri ma'ana malaman mazhabobi sukan rubuta littafi su ce alkafi wan littafin da shi kadai in ka dogara da shi a mazhabin ya wadatar maka yanzu sai kai karatun ƙawa'idi ahalari ishimawi iziya risala askari muktasar qurtubi wane duk sai ibnu abdul barr sai ya ce maka alkafi fi fiqhi mazhabi al-imam al-maliki ga ainihin alkafi wannan di ya wadatar maka in ka san wannan to shikenan ka san malikiya eh, idda ka sani kun fahimci wannan da kyau ko to shine shi ma ibnu qudama ya rubuta littafi a cikin littafin ya faɗi yace asiru azaimu wa ruqan shi sihiri wasu irin surkulle ne ake karantawa wa ruqan da kuma wasu irin kalmomi na addu'a asalin dama mun yi bayani akan in aka kira kalmar da ruqa to ta zama ta bokaye in aka tashi kiranta da ta sunna sai a kira ta da arruqya sai dai wasu da dama suna ainihin bankaura sai su ce raqiya ai wani ya iya raqiya ai wani ya iya raqiya ai za ta je ai mata raqiya to kun ga wannan lahani ne wannan kuskure ne a ka'idar larabci raqiya hawa sama raqiya an kace wani ya iya raqiya wani ya iya hawa sama amma ar-ruqya ar-ruqya shine ainihin ka karanta alƙur'ani ko sunna ko addu'a ta alheri kai mutum addu'a da ita mun fahimci wannan da kyau ko shine wa uqad da kuma wasu kudurce kudurce yu'assiru fil qalbi wanda shi sihirin in aka yi sai yayi tasiri a zuciyar mutum zuciyar da tana son kaza sai kaga an juya zuciyar da izinin Allah ta koma kan kaza wal abdani kuma sai kaga an yi sihirin kwakwalwa ta ainihin juye ko jiki sai kaga kamar kwakwalwa ko kaga hannu ya shanye ko ga mutum ya zama ainihin gurgu ko makamancin haka jiki dai a yi sihiri a lalata jikin mutum fayum ridu sai kaga shi sihirin ya sa wa wanda aka yi wa rashin lafiya da izinin Allah wa yaqtulu kuma sai kaga shi sihirin ya kashe wannan mutum wa yufarriqu bainal mar'i wa zawjihi kuma sai kaga shi sihirin ya raba tsakanin mutum da matar shi qala ta'ala ibnu qudama sai yace Allah madaukakin sarki ya ce yata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi balle kaga suna koyan abubuwan da za su bi su raba tsakanin mutum da matar shi nan yana tabbatar maka ashe akwai wani abu da ake ana koyo dan a raba mutum da matar shi kenan ko wa qala subhanahu kuma Allah wanda tsarki ya tabbata gare shi yake yace wa min sharrin nafasati fil uqadi Allah ka tsare mu daga sharrin mata masu kudurce kudurce a cikin kulle kulle masu tofe tofe ya'ani as-sawahir yace wato ana nufin as-sawahir mata masu yin sihiri allati yaqidna fi sihrihinna waɗanda suke yin ƙudiri suke kulli wajen sihirinsu wa yanfusna fi uqadihinna sannan sai kaga suna toci a cikin wannan ainihin kudurce kudurce walaula anna anna lisihri haqiqatan yace ba dan sihiri yana da tabbas akwai shi a duniyan nan ba lam ya amurillahu bil isti'azati min huda Allah bai bada umarni cewa a nemi tsari daga gare shi ba inda ƙarya ne zai yi ƙarya kuma Allah ya ce a nemi tsari ashe gaskiya akwai shi intaha bayanin da aka dauko daga ibnu qudama ya ainihin kare gashi a kasa sai yace naqalan an fatihul majid ya dauko wannan magana ne daga littafin fatihul majid a cikin ainihin shafi na ɗari uku da goma sha ainihin hudu littafin fatihul majid sharhi ne na kitabu tauhid wanda ainihin al-imam abdurrahman ya rubuta shi ainihin muhammad bin abdul babban malami ne na shi littafin fatuhul Majid asalin shi littafin Kitabu Tauhid na ainihin Muhammad ibn Abdul Wahhab shi suka haɗu suka yi ainihin sharhin shi Muhammad ibn Abdul wahab wani hamshakin malami ne wanda yake ya kware a cikin ainihin aƙida ya kuma kware a ainihin cikin fikihu sai ya zan ya taso a bisa mazhabi na Hanabila aƙida ta salaf abin mamaki kuma Allah maɗaukakin sarki shi ke aikata abin da ya so uban shi malami ne shi Abdul Wahhab amma sai zan a hannun uban nashi ya karatu tare da uban nashi sufi ne mai bin ɗariƙa amma kuma sai Allah ya fitar mishi da shiriya ta hanyar wannan karatun da uban ya ainihin karantar da shi kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa so da dama wanda ke ɗauke da ilimi yakan kai shi zuwa ga wanda ya fi shi fahimta shi sai ka je ka karantar da mutum karatu karshe sai waye gari ya fi ka fahimtar karatun sai yasa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce ku isar da abin da kuka ji daga gare ni wanda ya halarci makarantar ya je ya kai wa wanda bai halarta ba karatun da aka yi sai annabi ya ce saboda so da dama wanda ya ainihin halarta wanda bai halarta ba yakan fi fa'idantuwa ma fiye da ainihin wanda ya halarta so da dama to sai zan Allah cikin ikon shi wannan tsari Muhammad bin Abdulwahab ya tashi ya fara wa'azi suka fara ainihin takin saƙa da manyan malamai na sufanci waɗanda a lokacin sun yi ƙarfi a ƙasashen Hijaz, ƙasar da aka fi sani da ƙasar Saudi Arabia da makamantansu a yanzu. To shi kenan Allah cikin ikon shi malamai suka yi ta kai ƙara ai wannan bawan Allah yana wa'azi yana zagin su yana kafirta shehunnansu kaza kaza sai a hana shi wa'azi. Sarki Sa'ud kakan su fahad kenan wanda sakamakon shi ake cewa ainihin kasar Saudi Arabia wannan sarki asali ba sarki ne irin sarki na gargajiya kawai ba a'a sarki ne kuma malami ne shi yasa sarautar sai ba ta karfi kan shi ba malanta sai tafi karfi akan shi don haka ko yanzu aka zo rubuta tarihin shi al-imam ake cewa ba a cewa al-malik sai dai al-imam ainihin Saud jami'atul imam ainihin Sa'ud al-Islamiyya da makamantan haka to babban malami ne kuma babban sarki ne shikenan sai ya samu Muhammad bin Abdulwahab ya ce suna kawo kararka suna kuka da kai sai a hana ka karatu sai a hana ka wa'azi shikenan sai shi Muhammad bin Abdulwahab ya ce a'a abin da ya kamata a yi sai a zo a ainihin zauna da ni da su sai a tantance ina gaskiya take shikenan sarkin ya ga to wannan mas'ala ai mai sauki ce an kawo kararwa ne a zauna da shi a ji dalilan shi ko rashin dalilan shi sa'annan a san mataki da za a ɗauka manyan shehunnai manyan malaman gari suka ce ai ba zai yi su zauna da shi ba to shi kenan sai aka bar shi ya ci gaba da wa'azi to ƙarshe da abu ya ƙasaita sai ainihin har suka yi ta'addanci suka shiga gidan shi wata ran da daddare za su kashe shi Allah cikin ikon shi sai ƙetarar da shi haka ɗaya daga cikin manyan malaman ƙasar Najd ya ba da tarihi a cikin littafin Unwanul Majid fi tarihi najad babban littafi ne wanda yake juzu'i biyu akan tarihin kasar najad kasar najad ta ta saudi arabia to a nan ne fa kenan wannan malami ya zo ya rubuta littafi kitabu tauhid kamar yadda ɗabi'ar manyan malaman salaf kitabu tauhid al-imamu ibnu manda ya rubuta littafi kitabu tauhid an samu wani babban malamin mu professor ainihin wato a jami'ar islamiyya kulliyatu da'awa wa usuluddin al-ustaz Ali Nasir al-Faqihi yayi ta hakikin wannan littafi a cikin mujalladi uku kitabu tauhid na al-Imam Manda sa'annan akwai kitabu tauhid na al-Imam ibnu Khuzaima haka manyan malamai suka yi ta rubuce kitabu tauhid shi ma sai rubuta kitabu tauhid allazi huwa haqqullahi alal ibad sunan littafin kenan littafin tauhidi wanda tauhidi shine haƙƙin da Allah ya azawa bayi to shi ne wannan littafi da kake gani sai aka samu ɗaya cikin jikokin shi mai suna Abdulrahman sai ya zo ya sharhin littafin ya sa mishi Fathul Majid buɗin Allah maɗaukakin sarki wanda ya cancanta da a girmama shi sharhu kitabit tauhidi sharhi ne na littafin tauhidi ma'ana wa walidin wa mawala da kenan kaka ya yi littafi jikan shi ya zo ya yi sharhi aka zo kuma dai shi Muhammad Abdulrahman din nan alƙalamin shi bai kafe ba ya sake ɗauka ya rubuta sharhi akan dai kitabut tauhid ya sa mishi qurratu uyunul muwahhidina sanyin idan masu tauhidi sharhu kitabut tauhid shi ma sharhi ne littafin tauhidi qurratu uyunul muwahhidina wannan na tauhidi na aƙida ba qurratul uyuni wannan littafin mu na mu zage zagen zariya nan da ake karantawa na batsa na fasikanci wani littafi ne karamin littafi shedani ne shi kanshi littafin wannan littafi batsa da rashin kunya da duk iskanci da ka sani yana nan saboda haka sai ka ga suna karantar da shi a soro suna jiya maka shi suna siffanta maka duk wata mace da ta taho da hijabinta ne da menene da ka kalle ta duk ka san sirrinta saboda fasikanci a soro ake karantar da wannan littafi kana zuwa ka ce qurratul uyun kana neman shi duk cikin zariya an san shi manyan malamai suna ta karanta shi suna karantar da shi saboda karatu ya wadata wannan kenan ya kamata ka san bambanci wancan na tauhidi wannan na batsa ne wancan na mutanen kirki wannan na shaidanu ne ana nan kuma sai wani jikan nashi ya taso shi wannan jikan nashi sunan shi Sulaiman shi Sulaiman malamin tauhidi ne malamin Aqida malamin hadisi to sai ya zama duk a gidan gaba ɗaya ya fi su zarcewa ma'ana ya kai matuƙa a wajen ilimi tare da cewa har zuwa sa'ad da aka kashe shi yaro ne matashi shekarar shi talatin da biyu ya ɗauki littafin kakan shi kitabu tauhid ya mai sharhi cikakken sharhi ya sa mishi taisirul azizul hamid sauƙaƙewar Allah buwayayyen sarki kuma wanda ya cancanta da a gode mishi sharhu kitabit tauhid shi ma sharhi ne na littafin tauhidi wannan jikan Muhammad bin Abdulwahab ne wanda wani dan nashi ya haifa kamar yadda wancan Abdurrahman jikan shi ne wanda wani dan nashi ya haifa shi Muhammad bin Abdulwahab yadda Allah ya bashi tsabagen karatu haka Allah ya bashi ƴaƴa sai kuma ƴaƴan Allah bai mai da su ƴan iska ba sai Allah ya sa ƴaƴan ma sun gaji yadda ainihin gidansu yake duk gaba ɗaya malamai ne masu da'awa zuwa ga tauhidi zuwa ga aƙida to shikenan yana cikin wannan sharhi ya kai dab da zai shiga babu taswir babin hukuncin hotuna da sauransu shine sai aka samu Ibrahim Basha wani sarki ne na ƙasar Habasha a wancan lokaci sai ya shigo garin waɗannan mutane kuma a lokacin nan mutanen ƙasar Turkiya ɗariƙu suke bi yana shigowa garin Huraimila. sai ainihin manyan malamai suka ce ga shi dama ya fitine su shi Suleiman shi kenan sai aka haɗa baki da wannan ainihin basha ɗin da waɗannan shehunai aka kama shi Suleiman aka je aka kai shi makabartar garin su aka sa bindiga aka yi fata da naman shi aka kashe shi bai kuma wannan sharhi ba wannan sharhi shine kuka ga muke karantawa a nan inda muke karatun tafsir al-aziz al-hamid shi yasa ka ga ana karatu duk inda dan dariƙa yake ko bai da lafiya sai ya ke ya ji yana wata rashin lafiya sabuwa daban ta ma'ana kuma saboda wannan littafi ne ya kai matuƙa wajen dukan bid'a gaba ɗaya yake wa bid'a kwab ɗaya sai sa suka ga mataki akan shi kawai su kashe sulaiman kashe sulaiman ba a bakin komai yake ba domin abin da ya rubuta gashi wanzajji ne jama'a mun gane wannan da kyau ko to waɗannan ainihin littattafai ya kamata kai ka je ka karanta su ka ga me ke cikin su kar wani kawai ya je lalata tunaninka ai ka yi hankali ai littafan yahudawa ne ai littafan yan mishan ne ai littafan kafirai ne ka je ka karanta ka ga me ke ciki yanzu mu muka magana game da littafan dariƙa da na shi'a sai mu ce ku je ku karanta ku gani to amma su sai ce kar ku karanta a kar ka karanta ma'ana ba a so ka gane haƙiƙani kenan to ana nan sai aka samu wani babban malami sunan shi Taqiyuddin al-Hilali wannan malami mutumin ƙasar Maghrib ne babban malami ne ya iya turanci ya iya larabci ya iya faransanci sa'an nan a addinance kuma ƙwararre ne wajen ƙur'ani da sunna to amma kafin ya kai ƙwarewa wajen alƙur'ani da sunna ɗariƙa shi ma yake bi sai ya isa madina da ainihin carbin shi na ɗariƙa to shi kenan da ya tafi a lokacin al'allamatu abdulaziz bin abdullahi bin baz Allah ya gafarta mishi a lokacin bin baz shine vice chancellor na jami'ar islamiyya wato shine mataimakin shugaban jami'ar islamiyya da ke madina to shine sai shi taqiyuddin hilali ya ba da labarin irin abubuwan da shehunansu suke mu wasiya in je makka in je madina ku yi tsantsan akwai yahudawa akwai kaza akwai kaza yana gaya bin ba irin abubuwan da malamansu suke gaya musu to a nan dai daga cikin abubuwan da aka gaya mai ka yi hankali akwai wani littafi fatu majid sharhin kitabu tauhid a hir karka sake idan ka kalli littafin nan ya ce to ya karɓi wannan wasiya to amma yanzu ya zo ya zauna da su bin baz ran da aka ce yahudawa ne shi bai ga yahudanci ba ya ga mutane ne ƙwararrun malamai bayan Allah da tsoron Allah to yaya kenan sai ɗauki littafin fatuhul majid da sharhin taisirul azizul hamid da sauran littattafai ya karanta sai ya ji ya gamsu da ya tashi komawa hutu an ba da hutu za a koma ainihin gida wannan zai tawo Najeriya wannan zai ta kamar yadda imru'ul Qais ya ce walillahi aina marra amin tafarruqin ashatta wa an amin firakil muhassabi fariqan minhum zahibun qibala kabkabi yace mamakin Allah in aka tashi aikin hajji kaga irin yadda mutane wannan ya kulla kayan shi yana Najeriya wannan ya tafi gana wannan ya tafi Sierra wannan ya tafi kaza an tafi hutu kowa ya tafi ƙasa sosai shi taqiyuddin hilali ya ɗauki fathul majid sai ya tafi da shi ƙasarsu amma sai ya dabara awa sai ka iya hikima sai ka iya dabara in kai musu alkafira ba za su fahimta ba dan su ma kafircin ne a kansu don haka sai ya yage bangon littafin fatihul majid ya yage sunan duk ya yage duk wani abu da ya shafi muhammad bin abdulwahab ko ya shafa wahabiyya ko kaza kaza sai ya bar tsuran matanin littafin tare da sharhin fatihul majid daidai sai ya samu dattijan malamin su shehin ɗariƙa ya ce ala gafarta malam akar makallahu tajul auliya kaza kaza kaza kaza ga littafi na gani an ba mu sadaka a makka amma na ce ba zan yi nazari ba har sai ku manyan malamai kun yi nazari kun ga abin da ke ciki in ya kamata mu duba mu duba in bai kamata mu duba ba shi kenan matsala ta zan cikin sauƙi malami ya karɓi littafi ya karance shi daga har ƙarshe ya ce mishi kai ina ka samu wannan littafi ya ce sadaka aka bamu a madina ya ce wannan littafi tun da nake ban taɓa karanta littafi mai bayanin tauhidin da manzan Allah ya zo da shi kamar wannan sai shi taqiyuddin ya ce ala gafata malam wannan shafin kitabu tauhidi tare da sharhin fatuhul majid da ce muyi hankali kan mu karanta ina ma'ana wannan maganar shi ma malamin cewa yake ka a karanta bai taba karanta shi ne sai wannan almajiri ya taimake shi ya kawo littafin duk sai yayyage shafin da sunan da komai sai bar matanin gundarin karatun algafata malam a duba mana malam ya duba ya nazari shi ne ya ce tun da ya bai taba karanta littafin da ya bayanin tauhidi irin na manzo Allah kamar wannan littafin ba malamin yana jin haka cewa to wannan shine fatul majid sai da ya faɗi ya sujuda fa kharra raki'an wa anaba ya sujuda irin ta annabi dauda ya faɗi ya tuba ga Allah yace ashe mun ta zagin bayan Allah ba mu karanta abin da suka rubuta to ka dubi yanzu mafi yawanci abin da ake wa mutane ke sai a ce ku yi a hankali la tasma'u li hadha alquran wal ghaw fihi la'allakum taghlibuna kar ku saurari alqur'anin nan in ana karantawa ku ta hayaniya har yadda muryar ku za ta rinjayi muryar mai karatun haka kafiran maka suka rinka taro suna kwamiti suna mitin a haɗa kai da wannan a haɗa nan a ce kar a sake a saurara manzo Allah in yana karatu matukar ya zo ya fara karatun a ta iskanci ana hayaniya har muryar ɗin iska ta rinjayi muryar shi yadda ba za a ji karatun shi to duk wanda ya ce kakka sauraruwa ne kar ka karanta littafi kaza ka ce dan me in shi ya karanta ya gane sharrin da ke ciki me yasa ba zai so wani ya karanta ya gane sharrin ba in kuma shi bai karanta ba ban masu bincike su karanta mana jama'a an gane wannan da kyau ku to kun ji a takaice tarihin fatuhul majid kenan a tarihin duniyar ilimi to in ce daga daga haka ce na kuya kasha kashi nan gida in muka dawo Kano akwai babban malami الدكتور الشيخ أمين الدين أبو بكر kowa ya san Aminuddin Abubakar shugaban ƙungiyar ainihin a ainihin jama'atu da'awa fi Najeriya babban malami ne a garin Kano yake gidan shi yana Suleiman Kristen yana da masallaci yana da makarantar Islamiyya yana da makarantar sakandare yana da'awa ta yada addinin musulunci Aminuddin na daga cikin gwarazan matasa waɗanda fiye da shekara ashirin da biyar waɗanda kansu ya waye akan sunna tun lokacin suna matasa ya yi NYS shi a Kaduna tun 1978 su Aminu Jini na daga cikin manyan jagoran matasa waɗanda suka jagoranci matasa a nan garin Zaria aka yi Islam only duk wanda ya san haka ya san haka aka zo malam Aminu Jini ya sanya karatun littafin Fathul Majid a Kano a wajen 1980 zuwa 82 har zuwa wajen 86 an karanta littafin nan ana bayani tsakanin magariba da isha sai 'yan ɗariƙar Kano sai suka hura wuta suka rinka hana mutane kar a sake a je Suleimani Crescent an yi wani masallaci a Suleimani Crescent ana batar da musulmi Yahudawa la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah an yi masallaci ana batar da musulmi yan mishan suka yi ta propaganda ƙarshe da suka ga propagandar su bata ci ba sai suka ba da fatawar a rinka siyan littafin Fatuhul Majid ana zuwa ana kona shi har wanda ma ya siya ya kona yana da lada na musamman shehunai sun bashi lada to don haka shi kenan dai manyan masu kuɗi suka yi ta dagewa a je kasuwar kurmi a siyo littafin fatuhul majidi katan katan lokacin naira takwas naira kwai da ya tsada ne ya zama naira goma fatuhul majidi gar da gar sai a tafi can hanyar biyu ke in ka kama daga ainihin kafin ka kai zuwa kofar gadon kaya nan in ka bar wajen su kofar ainihin kofar ruwa ne suke cewa kana wucewa daidai inda wani injina suke na nefa da sauransu da an wuce a wani wuri da in doki ya mutu da a Kano ko doki ya samu matsala sai a je a tattara a zuba mai kananzir a koda shi daidai wannan wurin ake zuwa ake kona fatuhul majid a lokacin wajen shekaru goma sha kuma shekara ayin kamar shekara goma sha biyar zuwa shekara goma sha hudu da suka wuce to wannan ɓarnar da aka rinka a kasar nan kenan game da wannan littafi na fatuhul majid to nan littafi na fatihul majid kai ka karanta gani in ya ce maka babin da ke bayani akan guru da laya da kambu kafirci ne sai ce saboda Allah ya ce saboda manzan Allah ya ce saboda sahabbai sun ce saboda tabi'ai sun ce iya magana da yake cewa kenan ba shi da ta cewa a cikin littafin shi Muhammad bin Abdulwahab sai ce a cikin wannan babi ga matsalolin da muke fahimta wannan babi ya rantar da mu haram ne saboda waccan aya ta haramun ne sun can hadisi kaza haramun ne sun wadancan malamai sun ce je ka karanta littafin ka je ka ga me ke ciki wanda kai kake ganin ya saba maka Allah da manzon Allah ne ya saba maka ba yahude ne kai na nasari ne mun fahimci wannan da kyau kuma me ilimi dama ka ibn qayyim yace al ilmu Allahu qala rasuluhu qala sahabatu laysa bitamwihi Allah yace manzon Allah yace sahabbai sun ce shine ilmi haka ba ai me ba an yi dai abin da yake yi ku je ku karanta littafin fatihul majid ku gani to mu kasashen bakaken fata tukari malaman mu su cuce mu yan boko su cuce mu yan siyasa su cuce mu sarakunan gargajiya su cuce mu kowa gaba ɗaya an haɗu an yi wa bakin fata rani Allah ya yi ka baki kuma suna neman su mai da zuciyarka baka da wanne zaka ji ba za su yaddan ka ya waye ba ka duba ka gani shin gwamnatin soja tana son ka ci gaba kai bakin fata ko gwamnatin farko ko ku sarakunan gargajiya ko kuwa malaman ko kuwa limaman tantance su wane ne suke son ka ci gaba wannan malami za ka je ka zauna gaban shi alagafata malam kuna da hanyar da za ku yi mana mu tafi makaranta zuwa ƙasar waje jami'ar islamiyya madina ummul qura a makka sa'udul islamiyya a jidda ko riyadh ku taimaka mana ko masar ko ina mu tafi karatu sai ka ji ya ce abin ne yayi tsauri ka ba ka ba amma duk ƴaƴan shi suna can gantali suke karatun suke sai a tura su tun da ƴaƴan shi idan waɗannan malaman suna koyi da Malam bakar gumi haka Malam bakar gumi tafi ka je ka duba ka gani ɗan shi kwaya ɗaya ne yake ƙasar makka yake karatu dr ahmad medical doctor ne likita ne likita sosai na bature da kanshi ya nemi makaranta amma Malam bakar gumi shi ba ta ne ma shi kenan kwaya ɗaya na can makka ‘ya'yan jama'a ya ta taimakawa waye bai yadda rawanin malam bakar kuma rawanin malamai bane babu shi sai dai ɗani mun fahimci wannan da kyau to kaga malaman Allah kenan al'ulama yau sardauna a matsayin shi na ɗan siyasa duk sa'ad da ka je ofishin shi da ainihin kukan bukata kaza za ka je makaranta ingila kana so a ɗauke ka aikin soja takaddun makarantar ka basu cika ba baka cika sai ce a'a ka ci tun da dai kai musulmi dan arewa ku ɗauke ai wa bisa ki gaba ai da ne ce ni na samu tsawon ai goni duk da haka ya Ingila suka yi su yanzu da ke kirarin suna son sardauna su yi ta jawabi su sawo alkyabba duk baki ɗaya gaya mini guda biyu kwarara waɗanda suke haɗuwa su biyu su kwatanta aikin sardauna ƙwaya ɗaya cikin ayyukan sardauna guda ɗari babu to suna ƙaunar ka kenan nan koma sarakunan gargajiya ka gani sarakuna waɗanda suka amsa sunan sarakuna ne su na musulunci yar sarkin birnin gwari wannan gwari don dama shi malami ne a karami malamin islamiyya ne a kaduna ta buka je ka shi tashi kaci da irin makamantan na sarakuna ne suke fitowa karara su nuna su sarakunan musulunci ne har Allah ya isa suke in aka ce musu sarakunan gargajiya ne musuluncin suka tsaya shi suke in aka je wurin taro ba dai baka isa ka ce yayi latti ba in aka ce karfe goma ranka ya dade karfe goma ake gayyata ka goma anan za ta yi mishi babu wata larura da za ta zo a ce ai sarki ba zai sallah yanzu ba a dole yanzu nan zai tashi sallah karshen ta shi muku limanci to ya jama'ar musulmi abin da ake so shine ku gane wallahi tallahi ku bar kan mutane ya waye ku bari mutane su samu ci gaba ka tafi kasar Ghana yanzu ka je ka ga dindin ‘ya'ya waɗanda suka kware game da ilimin boko manyansu magabatansu sun taimake su waɗannan manyan ɗalibai wannan ya zama darakta wannan ya zama kwamishina wannan ya zama minista sai a ce a tattaru ina kannanmu waɗanda ke makaranta wannan bai samu halin zuwa jami'a ba wannan bai samu aiki ba wannan bai samu kaza ba a tattara sai a taimaka musu ba kana tunanin 'ya'yanka ba ne domin wannan kujerar da ka ji ba 'ya'yanka ne suka zaɓe ka ba da matanka dan da zaɓen 'ya'yan da matanka ne wallahi ko kofar gidanku ba za ka wuce ba ko ƙuri'an mutane da ka, ka ta wuce ƙuri'a ɗari ne to kai da ake nuna ƙuri'an to amma da ka samu daga sai ka. ka zama kure ba kure na naija ba fa mun fahimci wancan da kyau jama'a ya kamata jama'a su gane wannan a ƙashin gaskiya saboda Allah ana ha'inta mutane tafi gane ɗin nan da ka je ka ga ɗaliban da suka gama jami'ar islamiyya fiye da shekara talatin tuntuni kansu ya waye tafi ƙasar sierra leone ka je ka ji siraliyon nan da kake ji sai ka je ka ga ɗalibi sai ka ga mutum musulmi in ya zai fara maka kira'a ya fara maka kiran sallah sai ka ji abin gwanin ban daɗi in ban da kwanan nan yaushe ne aka fara gyara kira a Najeriya siradan lazina an amta alaihim ghairil maghdubi alaihim wala ra'in amin eh wannan wannan da Hausa yake karatu ba karatun Qur'ani bane wannan kuma ka ga mutum ya zo kiran sallah Allahu akbar Allahu akbar hayya ala hayya ala yana runguma bango wannan ba kiran sallah bane amma fiye da shekaru ashirin talatin ka je kasar Ghana kasar Sierra Leone kasar Senegal ka je ka ji dan Ghana na kiran sallah ko ka ji dan Sierra ko dan Senegal in yana kiran sallah kamar Balarabe kuma makogoran ku iri daya na tikari ne shi ma na tikari ne ba na gwal bane me yasa sun karbi ci gaba amma munan nan an duk inda aka kawo ci gaba sai malaman su tattare su tattare kuma cutar ku suke su sai su koma daka sai su je duk kasusuwan da aka karanta su je su saurara duk littattafan da aka rubuta su karanta amma ku sai ku yi a hankali wallahi ku yi a hankali za a batar da ku akwai manufa ba ku gane ba ne su me yasa suke saurare kuma sai bayan shekara uku sai su fito maka da wannan abin da da suka hana ka sai su ce eh, ai gaskiya ne bayan abin ya wuce masu koyarwa sun riga sun wuce wannan su sun samu kasusuwan sun samu tafan sun koya sun wuce ko kuma sai a hana ku ya kamata to gaskiya saboda Allah tukari bakaken fata su rinka tunani akan waɗannan abubuwan amma ba haka ba da wani zamu ji turawa sun galabaita iyayenmu da kakanninmu sannan kuma mu zo kuma yanzu dangin mu kuma tukari su ƙara samu Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu ku je ku karanta littafin Fathul Majid littafin Taysir al-Aziz al-Hamid littafin Qurratu Uyun al-Muwahhidin littafin Sharhin Aqidatu Tahawiyya da manyan littattafai na aqidar salaf ku je ku ji bayani na gaskiya dalla dalla kamar littafin Ash-Shari'a na al-Imam Abubakar al-Ajurri mujalladi shida ne littafin nan akwai littafin usulu li'tiqadi ahli sunnati wal jama'a na al-imam lalika'i mujalladi biyar ne akan aqida duk ka je ka karanta irin waɗannan tafan ka ji bayanai na gaskiya ku je ku karatu Allah cewa ya ikra ku je ku karatu haka Allah madaukakin sarki ce ku je ku karatu ku karatu ikra ku karatu Allah bai ce karatun boko kadai banda na arabiya ba ko karatun arabiya ba kai boko kai arabiya kwakwalwarka Allah ya shirya maka ita za ta iya ɗiban abubuwa birjik sai abin da kai ka ɗiban mata amma babu karatun da zaka zuba a kwakwalwarka a ce wai wannan bai samu wurin shiga ba kwakwalwar ta ciki babu Allah ya kiyaye sadisan malami na shida qala al-allamah ibn al-qayyim rahimahullahu babban malami ibn al-qayyim Allah madaukakin sarki ya ji kanshi ya faɗi fi Bada'il fawaid a cikin littafin shi bada'i'ul fawaid ibn al-qayyim al-imam muhammad abu abdullahi babban malami ne shi shi da da ka gan shi rukuni ne a bid'a ibn al-qayyim shi kan shi da rukunin bid'a ne Allah ya yi mishi gamdakatar ya kwace shi ta hannun babban malamin shi ibn taymiya ya zo ya gane addinin musulunci sau da kafa shi ne fa ibn al-qayyim sai ga zama bai same shi ba Allah ya bashi dimbin karatu yadda ka san kallon lahul mahfuz yake in ya tashi zai maka rubutu akan mas'ala za ka yi mamaki da ya zo ya tattara 'yan bidi'a tun daga fir'auna ya fara manya-manyan rukunan bidi'a ya tattaro su na ciki da waje sai ya rubuta littafi a kansu ya sa wannan littafin annuniya nuniya ta ibn al waƙe ne ya fata-fata da 'yan bidi'a wajen baiti ɗari uku da wani abu da nun guda yake karewa kawai tun daga farko har ƙarshe shi yasa aka sa nuniya da ya ya gama sai ga kuma ai sahabbai ma ya kamata a yabe su ya kamata a wasa su manyan malamai manyan masu bin sunna sai zo kuma yayi almimiya ita kuma tana karewa da munjayi ya yabi sunna a cikinta ibn al-qayyim ya zo ya rubuta littafin bada'i'ul fawaid littafin bada'i'ul fawaid littafi ne da ibn al-qayyim ya tattara kusan a ce matattara ce ta fa'idojin ilimi fa'ida game da tafsiri na hau larabci ilimin geography ilimin mathematics ilimin physics ilimin komai ibn al-qayyim in ya dan ga wata fa'ida sai zubka ita sai ya sa mashi bada'iul fawaid fa'idoji masu dadin karantawa al-badi' mai dadin ji mai gwaninta mai hikima to yi wannan littafi a mujalladi biyu yayi shi to a cikin wannan littafi ya faɗi wannan magana kuma ibn qayyim baban shi babban malami ne domin baban shi ainihin rekta ne na makaranta kamar matsayin makarantar kamar polytechnic shine qayyimul jawziya sunan makarantar al al-jawziya to al-qayyim ma'ana darakta kamar rekta na poli to shine sai ake ce mishi ibn qayyimul jawziya dan daraktan polytechnic ko ka ce al qayyim sai ka ta al qayyim ba al qayyim ba ibnul qayyim dan rekta baban shi babban malami ne dan malami ne yayi halin malam وقد دل قوله تعالى ابن القيم yace maganar Allah madaukakin sarki da Allah yace wa min sharrin naffasati fil uqadi Allah ka tsare mu daga sharrin masu tofi a kudurce kudurce wannan aya da ita da wa hadisu Aisha radiyallahu anha da hadisin Aisha to waɗannan aya da wannan hadisi sun yi nuni ala asirin sihiri akan cewa sihiri yana da tasiri dan da sihiri bai da tasiri Allah ba zai ce a nemi tsari daga gare shi da sihiri bai da tasiri ba zai manzon Allah tasiri ba sallallahu alaihi wasallam wa anna lahu haqiqatan kuma sihiri yana da tabbas cewa yana afkuwa intaha bayanin ya kare sai malam yace naqalan an hamishi fathil majid shi malam wahid abdulsalam bali bai dauko maka wannan magana daga bada'i'ul fawaid kai tsaye ba ya dauko ta ne daga ainihin hashiya wato ta'aliƙin da aka yi a ƙarƙashin littafin Fathul Majid shafi na uku da sha biyar. Ta'aliƙin Qadir ko Shu'aib ko arnaut to sai ce in kuma kana son ka koma asalin littafin Bada'i'ul Fawaid din ka duba Bada'i'ul Fawaid din a cikin juz'i na biyu shafi na bakwai. in asalin kake so in kuma a inda ya ɗauko ne diddai gashi nan ka ji malami na shida kenan as malami na bakwai قال أبو العز الحنفي رحمه الله الإمام ابن أبي العز الحنفي يا تكيتاني نيجي أبو العز الحنفي ابن أبي العز الحنفي ما في شرح أكيدة الطهاوية إتتشي شرحي babban sharhi cikakke kosashe game da littafin al'aqidatu tahawiyya littafin al'aqidatu tahawiyya kuma wani babban malami ne mutumin anguwar taha a ƙasar masar Al'imamu imamu abu ja'far at fahawi babban malami ne a aƙida da ainihin hadisi ya zauna ya rubuta wannan littafi wannan littafi takaitacce ne kwarai da gaske kamar yadda galibi jama'a sun san shi tunda muna karanta shi amma littafi ne wanda yake ya tattaro aƙidojin dukkanin manyan malamai kamar yadda al'alamatu subki yake faɗi ya ce alhamdulillah dukkan mazhabobin nan da ka gansu to aƙida su ɗaya mazhabin malikiya shafi'iya ahnaf hanabila ya ce wanda duk kaga ya fanɗare to daga baya ne ya ƙi dangi amma asali duk wanda ka gani yana malikiya to kyakkyawar aƙida yake da ita ba shafi'e kyakkyawar aƙida yake da ita ba hanbali kyakkyawar aƙida ba hanafi saboda manyan limaman dukkansu suna daga cikin limamai na salaf in kaga inda za su yi saɓani to wajen mazhabi ne amma aƙida fa guda ɗaya ce aƙidarsu to ne malamai da dama sun yi sharhi to malamin da ya fi tsayawa ya sharhi a kai shine wannan malamin ibnu abil izzi al ya zauna ya mata sharhi dalla dalla don babban malami ne ya kware a fannoni na ilimi da dama to da ya zo sai ya buɗaɗa sharhin ta ya rinka raddi ga yan bid'a kai tsaye to shine lokacin kuma aka yi rashin sa'a gwamnatin gwamnati ce ta yan bid'a kuma suka ce da ruwansu sun ji sun gani akan addini Shi kenan fa aka je aka rarraba wa alkalai kwafi kwafi na wannan littafi ai ga wannan malami ga sharhin da ya alkalai suka yi nazari kowane alkali sai ya ce akwai wata matsala da yake tuhumar Ibn abul izzi alhanafi sai da alkalai tamanin suka mai suka mai shari'a akan wannan littafin da ya rubuta amma da yake babban malami ne dukkan su tamanin din nan sai da ya kada su ka faɗi kaza wuri kaza me yasa ka faɗa sai ce Allah ne ya ce ba. sai wannan magana ibnu taymiya ya ce kun ji na ce ibnu taymiya cewa ne Allah ya ce annabi ya ce don haka ake so duk sanda za ka zunguro mas'ala da kara to zan in ka zunguro ta san in ta faɗo za ka iya sa hannunka ka tarbe ta to ibnu abdul izzi